Assalamu alaikum a Siriya mutane da dama sun rasa rayukansu a kusancin kobone biyu bayan aron gama da aka yi tsakanin mayakan daular Islama da sojojin Kurdawa. A Amurka, Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce zai nemi yarda 'yan majalisarsa domin taimakawa Amurka wajen kai hare-hare ga 'yan daular Islama. Kasar Germany ta aika da makamai ga mayakan Kurdawa da sojojin Iraki domin taimakawa ga yakar 'yan daular Islama. gwamnatin faransa ta ce fille kan have godel da 'yan tsagerin algeria suka yi ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba kuma ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare daga ƙarshe a brazil masana kimiyya sun saki dubbannan saurayen da aka kama wanda aka sa musu ƙwayoyin halitta da ke kashe zazzabin dangi salamu alaikum